بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu da muke da ɗan uwa malam muhammad salis wanda yake shirye-shiryen zuwa aikin hajji a wannan shekara muke karanta littafin iziya domin ya zama mana share fage a wannan babban aiki da zai je gabatar akan abin da ya shafi hukunce-hukunce haji cikin littafin iziya din kenan yanzu mun kammala haji kammala umara sai kuma abin da ya shafi ziyara na birnin madina sai malam ya ce khatima kammalawa kenan idan kharajar insanu min makkata fale kun yatuhu wa azimatuhu ziyarata nabi sallallahu alaihi wasallam idan ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam sunnatu mujma'un alaiha wa fadilatun muraghabun fiha فإذا أمه الزائر لا يشرك معه غيره لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع ita khatima kammalawa ma'ana yanzu zai kammala wannan babi kenan na shida wannan babi da yake magana kan umara zai kammala shi babi da yake magana kan hajji zai kammala shi ita idza kharaja al-insanu min makka idan mutum ya fito daga birnin makka falyakun niyyatuhu wa azimatuhu niyyarsa da kudurinsa ya kasance ziyaratar nabi sallallahu alaihi wasallam ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ana ziyarta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin masallacin manzon Allah sallallahu yana daga cikin masallatai guda uku da ake niƙar gari daga duk inda kake a duniya ka ce ka je ziyartar masallacin ne kadai masallacin shi da muke magana yanzu da masallacin ka'aba da ke birnin makka da kuma masallacin baitul maqdis za ka biya tiket ka hau ka tafi amma in ban da waɗannan wurare uku babu inda ake niƙar gari da sunan musulunci a ce an tafi wai an kai ma wannan wurin ziyara kabari ne ko masallaci ne ko makaranta ce ko ma menene sai ce malam ce sunnatun mujmun alaiha ziyarta masallacin manzo Allah sallama sunna ce da aka yi ijma'i akanta dan anas sallama ya ce salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salati fi maswa fi masjid haram masalla a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi sallah dubu a masallacin da ba shi ba in banda masallacin Ka'aba saboda haka a wannan shafin da muka zo yanzu kada ci da ya je aikin hajji ko ya je aikin umara ya samu ziyartar masallacin manzo Allah sallama ya zama kuma ya ɗauki tafiyar a matsayin yawan buɗe idanu a'a ya mai da hankali ya natsu ya ƙudirce a zuciya shi ibada yake yi ya tsaya ya natsu ya na filfili ya karatun ƙur'ani akwai majalisai a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake biya wa mutane ƙur'ani duk inda mutum yake a ƙur'ani zai samu ya biya mai in ta da baki yake yi akwai masu biyawa in hadda kake so a saurara maka akwai masu sauraro saboda kada mutum ya je kuma ya ta yawace yawace haka wa fadilatul maragamu fiha kuma falala ce da aka tara a ciki fa idza amahu za'iru idan mani mai ziyarta mai ziyara ya nuface shi la yushriku huwa ghaira kada ya haɗa ziyarta tashi da wani li'annahu alayhi salatu salam matbu'un la tabi' da wannan salam shi ake bi ba shi yake bi ba wannan kuma ka'ida ce a ko ina sai dai kuma wurin da za a yi tatbiqin ka'idar wannan salama shi ake bi saboda duk abin da mutum zai yi ya bari ma'aikin Allah ya yi sannan ya yi domin idan shi ya yi to kaga yanzu yana da'awar manzo Allah ya bi shi kenan mana ya ce wa yustahabu an yanzila kharij al-madina fa yatatahhara wa yatayyaba wa yalbasa ahsana thiyaba mana ya ce an so mutum ya tsaya a wajen madina ya yi tsarki ya yi wanka wannan malamai ba su ambaci wannan a cikin abubuwan da suka shafi ziyartar madina ba ci wanka ya ya sa turare nan ba a sa ihrami inda dama ana sa ihrami ne za a aiki hajji ko umara thumma idza dakhala masjida sannan idan ya shiga masallaci shi mai ziyara kenan bada abin ruku'i zai fara da yin sallah ne kaga ya nuna masallacin ziyarta kenan da inda kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ziyarta da yana shiga kabari zai nufa amma sai malam ya ce bada abin ruku sai fara da ruku'i duk masallaci da mutum ya shiga daman yana shiga ya tahiyatul masjid zai fara isa da da muke magana kan masallacin makka maka ce in dai mutum ya je ba sallah ake ba kuma ba sallah ake ban shi ba to ba zai tahiyatul masjid ba zai huce zuwa ka'aba ne shine masallaci kadai da ake fara da tawafi kuma abin da ya sa muka ce ba sallah ke domin sallah tana gaba da umara sallah tana gaba da hajji sallah tana gaba da tawafi shi yasa ake duk wanda ake bin shi bashin sallah to dole ya fara gabatarwa kafin ya fara dawafi malai ce idan ya shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada ruku sai fara ruku'i in kana ya yajuzu fihi nafila idan ya shiga a lokacin da ya halatta a nafila mun ga bai halatta a nafila bayan la'asar da bayan sallar asuba ba. Numa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hana haka. wa illa in ku ya shiga lokacin da aka hana nifa kamar bayan la'asar ko bayan asuba bada bid uh, bil qabri sharif sai ya huce zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh sai huce zuwa kabari in kuma lokacin da aka yi dai eh, nafila ne yanayin nafila sai huce kabari in kuma yaje ya samu ma ana sallar farilla to sallar farilla ta dauke nafilar yana yin sallar farallar sai wuce zuwa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yaltasiqu bihi yana zuwa kada ya ce zai rungumi kabarin kun ji karatu ko kana yana zuwa kada ya ce zai rungumi kabar haka mai iziya ya fada kuma haka muke karantawa wa yastadbirul qibla sai ya juya ma alqibla baya kaga in ya juya ma alƙibla baya zai fuskanci kabarin kenan wa yastaqbilu al sharif sai ya fuskanci kabari mai daraja kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaqul sai ya ce ga abin da zai ce kenan ya faɗi sabanin haka yayi kuskure kuma yayi laifi sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullah da rahamar ubangiji wa barakatuhu da dimbin albarkatun ubangiji subhanahu wata'ala su tabbata a gare ka haka zai faɗa sannan malam ya ce su mai tanaha an yaminihi sai ya ɗan gusa dama kaɗan na hawa zira kwatankwacin zira'i guda ɗani guda haka kwatankwacin taku guda haka sai ya kaɗa dama fai yaqul sai ce assalamu alaika ya ababakar ni siddiq amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai abubakar mai gaskiya ya ta ila al-yamin aidan sannan sai sake yin dama dai nahwa zira kamar eh, kamu guda fa yaqul sai ce assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ya aba hafsin ya kai abu hafs umar al-faruq umar al-faruq sai malai ce wa yusallimu sai ya sallama kullama dakhala wa kharaj a duk lokacin da ya shiga ya fita dama duk lokacin da mutum zai shiga masallaci yana cewa wa salatu ala rasulullah daga cikin addu'in shiga masallaci kenan to kaga yanzu nan malam ya mana bayanin takaicen takaitawa akan abin da ya shafi ziyara na birnin madina mana idan aka ce ziyara a madina shine ziyartar masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana zuwa sai ka fara da raka'a biyu wannan kenan daga nan in ka idar da sallah in lokacin sallah ne in kuma ka je ka samu ana sallar farilla ta wadatar in ka idar da sallar sai ka wuce kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga yanzu ka je ziyara ta biyu kenan kayi ta masallaci zaka je ziyara kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tsaya daidai kabarin sa ka juya ma alqibla baya sai ki sallama a gare shi sai ka dan taku guda sallama ga Abubakar taku guda sallama ga Umar eh taku guda haka dai yadda aka san taku amma mutum yana haka in ka gama assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sai kai haka assalamu alaika ya ababakar na siddiq sai mutum ya sake haka kaga taku guda kenan haka mutum zai kaga yanzu anan anan mutum ya yi ziyara ga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya yi ziyara ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyu ga abubakar uku ga umar hudu to yanzu yana garin madina ya zai yi me kuma ya kamata ya ribata ta sanadiyar zuwa wannan birni na madina da ya yi a matsayin ya je ziyartar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa kamar haka akwai abubuwan da suke ibada ne kai tsaye lura da yanzu yana cikin garin bayan ya yi wannan akwai baƙi makabartar baƙi'a inda na aka binne su fatimatu zahara su usman ibn affan su abu huraira manya-manyan sahabbai duk a wannan makabarta aka binne su su imam malik ibn anas duk a wannan makabartar aka binne su har yanzu kuma ana binne mutane a makabartar to kaga sai mutum ya je ziyara irin yadda ake ziyarta makabarta assalamu alaikum assalamu alaikum dara qawmin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfir Allah lana wa lakum kamar yadda dai mutum yake ziyartar makabarta kaga yanzu mun samu wani wurin kenan yana garin Madina ya samu ya je ziyarci makabartar Quba a abin na astaghfirullah makabartar Uhud inda aka yakin Uhud ya ga dutsen Uhud nan kaga ba wai yayi tafiya ta kanasta uhudu bane ko ta kanasta makabarta uhudu duk suna cikin madina sai ya amfani da wannan damar ribar kafa kenan ita ma irin ziyartar da ake a makabarta irin ta irin ta ake a makabartar uhudu din assalamu alaikum dara qawmi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun abin da nake so mu gane kuma mu fahimta a waɗannan makabartu guda biyu babu wani wanda zai nuna maka ya ce kaga can din nan shine kabarin wani misali a makabartar madina makabartar baƙe ba wanda zai nuna maka ce kaga wani wuri can shine kabarin aisha radiyallahu ta'ala anha ko kabarin fatima ko kuma a makabartar uhud ya ce kaga can shine kabarin hamza babu shi saboda malam shekaru aru aru sama da shekara dubu daya kaga aisha fa ta rasu shekara ta daya ta hamsin da bakwai ne bayan hijira shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira kaga yi wajen dubu daya da dari uku da kusan saba'in ke da kusan ma casa'in ko tamanin haka yawwa yawwa ya ba shekara 900 tara shekara ta yau da rasuwa dubu daya da kusan 400 hudu ba kaɗan to haga wa zai nuna kabari ya ce can shine ruwa wani su babu wani kabari da za a nuna wa mutum a ce nan shine ruwa wani nan shine ruwa wani nan shine ruwa wani yana cikin garin madina akwai masallacin quba a gini a gini shine masallaci na biyu a duniya a iya eh, na biyu abin nan na uku saboda masallacin farko shine masallacin ka'aba masallaci na biyu shine masallacin kudus masallaci na uku shine masallacin kuba shi na salma ya fara ginawa a banu najjar kenan daga nan kuma sai shiga madina sai ya gina masallacin shi da ke cikin birnin madina saboda ka ta bangaren ah, gini masallacin kuba shine na uku ta bangaren falala masallacin kuba shine na hudu shine na uku shine na hudu masallacin farko a falala shine masallacin ka'aba na biyu na madina na uku na kudus na hudu na kuba a musulmi ce duk wanda ya yi ya yi tsarki ya yi alwala daga gidansa ya je masallacin kuba ya sallah ka'a biyu kamar ya yi umara ne eh to kaga wasu suka ce daga gidansa lele daga gidansa masauki kenan masauki yi alwala daga nan kuma suka ce daga ina inda ya shirya tafiyar tasa kawai dai ka je kuba tunda kana cikin garin madina sai ka je ka je ka dawo duk waɗannan wuraren ziyara kada mutum ya ɗauke su hai su hana mashi yin sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine inda ya fi ko ina daraja a wurin wannan kenan akwai masallaci da ake nunawa a ce masjidu bilal masjidu kaza waɗannan duk tatsuniyoyi ne saboda kowa a hankalce da a rubuce a littafi ba wanda zai ce wai ga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sana ce kuma bilal ya koma gefe ya yi nashi ko aisha ta koma gefe ta yi nata ko fatima ta koma gefe ta yi nata ba wanda zai faɗi wannan ko alubina bi ya koma gefe ya yi nashi ba wanda zai faɗi wannan saboda yadda aka san su da manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama wasu dauloli ne aka yi kawai suka dinga keta waɗannan tatsuniyoyi din akwai masallacin da ake cewa kiblatai ne duk wasu wuraren da ba faɗa ba wasu sun tabbata a tarihi wasu kuma tatsuniya ne waɗanda suka tabbata a tarihi din da ba su da nau'i na ibada dan mutum ya je ba wani abu da ya ƙara ba wani abu da ya rage kawai dai ya je ya huce wurin ya ga wurin dai nan ne yau ashe nan ne ashe shi kenan ya huce ba wai addu'a ake yi ko kaza ake ko kaza ake balle mutum ya bar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ya tafi kibalate ni ko ya tafi masjidul ijaba ko ya tafi masjidul jinni ko ha ba ka dinga jin wasu tambaye tambaye dai labaran da yawa sai je wurin da ba a sashi ya bar inda aka sashi yawa ya je bar ma abin da aka sashin ya tafi zuwa ga wurare akwai kuma wurare na zamani da ake da su a yau kamar a madina ne ake da inda ake buga wannan qur'ani din da muke karantawa bugun madina bugun madina a cikin garin birnin madina ake buga shi mutum zai iya zuwa ya je ga ma'aikatar kawai da ya bude ido ya je ya ga ma'aikatar ga inda ake buga qur'anin ga yadda ake buga shi ga takardu ga na'urori za ga wurin ne gari guda kaga an turo shi haka an fito da shi lokacin da magaje suka ce in an tashi fitar da shi lokaci guda kwafi 500 ne yake fita 500 ma'ana an tashi fitar da takarda guda ɗaya haka ta ƙur'ani to takarda ɗari biyar ne ta fita ta ƙur'ani ɗin in wata ta sake fitowa su ma ɗari biyar ne ba wai da muke photocopy ko muke printin nan ɗaya ɗaya ne suke fitowa ba kaga mutum zai ga jami'a islamiyya babbar jami'a da ke birnin madina wacce ta yaya ɗalibai har ake mata kirari da jami'a da rana ba ta faɗuwa a ita saboda in dai ka je jami'an nan ta hada kasashe kasashe 170 da wani abu lokacin da kasar ku ake dare za ka ga lokacin da kasar wasu ake rana jisa suke mata da jami'ar da rana ba ta faduwa a ita so alamin da zai ga waɗannan wurare na bude ido ka je ka ashe nan ce jami'ar islamiyya ce jami'ar islamiyya nan ce jami'ar da su shek Jafar Mahmud Adam Allah ta'ala ya kansu da gafara suka yi karatu a wurin nan ne wuri kaza nan ne wuri kaza wallahu ta'ala ala da ziyara birnin Madina birni ne mai daraja yana da darajar shi ta musamman wasu salama yake cewa duk wanda ya kawo duk wanda ya barna ko ya baiwa mabarnaci mafaka a madina to tsinuwar allah da la'anta allah da ta mala'iku da duk ta tabbata a kansu a uzbillah daga birnin madina birni ne mai daraja babu wasa a shi kada mutum ya je yana ganin kamar ba maka ba ce ta barna madina madina gari ne mai dimbin daraja fata allah ta'ala ya mai da mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa zuwa na muka kammala karatu da shi dan uwa malam salis muna fata Allah ta'ala ya sa a yi aikin hajji lami lafiya za mu kawo shiri na musamman akan abin da ya shafi tambayoyi akan darussan da muka yi baki daya na barakallahu fiku barakallahu fiku